إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستحييه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وأتم علينا النعمة بأعظم منهاج شرع منهاج الإسلام وأشهد أن سيدنا وإمامنا وحبيبنا ومعلمنا وأسوتنا وقائد جردنا محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وهداها من ضلالة وعلمها من جهالة وبصرها من عمى أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وتهنن على هذا النبي الكريم والرسول العظيم محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وسار على منهاجه إلى يوم الدين اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون إن كل من يتتبع واقع هذه البلاد وما يحصل فيها من نكبات وضجات وغصب ونهب وسرقات ولصوصيات وفوضى وقتل وهتك وحرج ومرج ليدحش ويتحير غاية الحيرة ويسأل سؤال متفجع خائف لماذا هذه النكتات وما سببها وما منشأها أيها الإخوة أجيبوا معي على أن هذا كله حصل ناتجا عن استبداد الحكام وطغيان الملوك وجور السلاطين وظلم الأمراء فلا أمن للدولة المستبدة ولا استقرار للأمة الظالمة العدل أساس الملك والإنصاف منشأ الاستقرار يقول الله عز من قائل ظهر الفساد في البر والبحر بما كذبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وقال سبحانه وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مصر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وقال تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله وقال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة أيها الأفاضل إن أول من ينفقه عدله أو يضره جوره دنيا وأخرى هو الحاكم نفسه هو الأمير نفسه فإذا عدل سكنت نفسه واطمأن قلبه واستراح وإذا ظلم وجاع خاف واضطربت نفسه واضطرب قلبه وفقد النوم ثم بالتالي عدم الملك وخسر في الآخرة يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة وقال تبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله وذكر منهم الإمام العادل وقال إن من إجلال الله تعالى إجلال بالشيبة المسلم والإمام المكتب وقارئ القرآن غير الغالي فيه والجادي عنه يقول الشاعر تهتموا فاستطاعوا في تحكمهم فأما قليل فأن الأمر لم يكن لو أنصفوا أنصفوا لكن بغوا فبغى عليهم الدهر بالأحسان والمهن فأصبحوا ولسان الحال ينشدهم هذا بذاك ولا عتب على الزمن وقال حافظ إبراهيم يصف عمر بن الخطاب وعدله وراء صاحب كسرى أن رأى عمر بين الرعية أطلا وهو راعيها وعهده بملوك الفرس أن لها صورا من الجند والأحراس يحميها رآه مستغرقا في نومه فرأى فيه الجلالة في أسمى معانيها فوق الذرى تحت ظل التوح مشتملا ببهجة كان طول العهد يبليها فهان في عينه ما كان يقدره من الأكاسر والدنيا بأيديها وقال قولة حق أصبحت مثلا وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها أمنت لما أقمت العدل بينهم فنمت نوم قليل العين هانيها أيها الإخوة يقول الإمام ابن يقول ابن يقول الإمام ابن خلدون في كتابه المقدمة واعلم أن هذه هي الحكمة المقصودة للشارع في تحريم الكل وهو منشأ عنه وهو ينشأ وهو ما ينشأ عنه من فساد العمران وخرابه وذلك ممكن بانقطاع النوع البشري وهي الحكمة المراعية للشرع في جميع مقاصده الضرورية الخمسة من حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال فلما كان الظلم فلما كان الظلم فلما كأن الظلم كما رأيت مؤذنا بانقطاع النوع البشري لما أدى إليه من تخريب الأمران كانت حكمة الخطر فيه موجودة فكان تحريمه مهما وأدلته من القرآن والسنة كثير أكثر من أن يأخذها قانون الضبط والحصر ويقول نادرة الزمان الشيخ عبد الله بن فوجي في كتابه ضياء الحكام فيما لهم وعليهم من الأحكام ويجب على السلطان رعي العدل والإحسان فالعدل أن يوفي كل ذي حق حقه من نفسه أو من غيره والإحسان أن يتفضل من نفسه لا من غيره أيها الأفاضل مما يزيد الأمر وضوحا والآذان فتوحا أن اللجنة التي شكلت لتبحث عن أسباب الفتن التي حدثت بعد الانتخابات الوطنية أنهت عملها وقد قدمت تقريرها للرئيس الوطني في هذا الأسبوع المنصرف وبينت أسباب تلكم الفتن ثم قدمت توصياتها وقد أثبتت وأكدت تأكيدا بالغا أن السبب الأكبر لهذه الفتن إنما هو الظلم والطغيان وقد أقسم رئيس اللجنة الشيخ أحمد ليمو أقسم بالله جهد أيمانه أمام الرئيس الوطني إن لم ينتهي هذا الظلم فوالله إنه يجب هذا الوطن إلى ثورة عارمة وإلى انقلاب سجر وإلى فتنة مظلمة الله أعلم بها وبمغباتها وعواقبها فيا ليت الحكومة الفيدرالية تأخذ بتوصيات تقرير هذه اللجنة وتعمل بها ولا تتركها في بطون السكوت والملفات كما تعودت الحكومات النيجيرية في التعامل مع هذه اللجان أيها الأفاضل تعالوا معي نسمع ما قاله سلفنا الصالح نسمع ما قاله سلفنا الصالح في أهمية العدل والأمانة في الملك والسلطان يقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ناصحا للرعية اعطوا الحق من أنفسكم ولا يحمل بعضكم بعضا على أن تحاكموا إليه واعلموا أن صلاح الأمر في ثلاث أداء الأمانة والأخذ بالقدوة والحكم بما أنزل الله وصلاح الأمر وصلاح المال في ثلاث أن يؤخذ من حق ويقضى في حق ويمنع من باطل وقال سعيد بن المسجب رحمه الله قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن الناس لن يزالوا مستقيمين ما استقام أئمتهم وهداتهم وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى إن الله جعل الإمام العادل قوام كل مائل وقصد كل دائر وصلاح كل فاسد وقوة كل ضعيف ونصفة كل مظلوم ومصدع كل ملهوم والإمام العادل كالراء الشفيق على إبله والرفيق في بها الذي يبتاد لها أطيب المراعي ويزودها عن مراتئ الهلكة ويحميها من السباع ويكنها من أذى الحد والفرق أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه كان للأوابين غفورا وادعوه يستجب لكم الحمد لله غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب بالصوم لا إله إلا هو العزيز الغفور اللهم صل وسلم وبارك وتهنن على النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وتمسك بهجه إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله الكرماء أود أن أجعل حديثي في هذه الخطبة الثانية أما كان عليه بناء مسجدنا والمدرسة في شارع زنفرة وقد كان الأمر يجري كما يرام على قدرة الله تعالى وأريد أن أنتهز هذه الفرصة لأشكر كل من ساهم في تقدم هذا العمل العملاق الخيري من ساهم بالمشروع كرؤساء جماعة إزالة البدعة وإقامة السنة في هذه الحارة أو بالمال كالأغنياء ورجال المال والأعلام في هذه الحارة وضوائها وأحيي شبابنا شباب الخير الذين لا يقتلون ولا يهجمون بل هم ناشطون حيويون مقدمون على كل حال فقد استحقوا الشكر الجزيل فجزاهم الله خير جزائه وزادهم هدى ورشادا وندعو رجال الخير على أن أبواب تقديم التبرعات للمساهمة في هذا العمل لا زالت مفتوحة ففي ذلك فليتلافت المتلافتون وجزى الله الجميع خير ما يجزي به عباده المتبرعين يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما صح عنه من لم يشكر الناس لم يشكر الله dan uwa kutuban mu yau tana bayani ne akan adalci shine ginshikin samar da zaman lafiya a ƙasa kowace ƙasa tana samun zaman lafiya ne idan ya zama akwai adalci a cikinta amma babu yadda za a yi ƙasa ta zauna lafiya a samu kwanciyar hankali da ci gaban tattalin arziki ma damar shugabanni suka zama azzalumai suka zama barayi suka zama masu tace kuɗin al'umma suka zama ba sa yin adalci a tsakanin al'umma suka zama suna nuna fifiko wata ƙabila ta fi wata ƙabila alhali dukkan su ɗan ƙasa ne suna nuna wani ɓangare na ƙasa ya fi wani ɓangare alhali dukkanin su ɗan ƙasa ne dukkan mutumin da ke kula da abin da ke faruwa a wannan ƙasa ta mu a halin da muke ciki a yau musamman a cikin wannan gwamnati na abubuwan bakin ciki da koke-koke da tashe-tashen hankula da sace-sacen mutane da cire musu gaɓoɓi a jiki da sace-sace na fashi a hanyoyi da sace-sace da ake na kudin al'umma da rashin kwanciyar hankali da kisan kai to mutum zai rude ya firgita hankalin shi ya tashi har ma ya rika tambaya tambaya ta wanda yake cikin furkici tambaya ta wanda ya tsorata wai me yasa al'amurra suka jirkice ne haka me ya sababin waɗannan abai abaibaɗai da suke ta faruwa menene asalinsu ‘yan uwa ku amsa tare da akan cewa wannan abubuwan da suke faruwa gabaki ɗayansu sun faru ne saboda kama karya ta mulki da ake da zalincin shugabanni da cuta da ake yi ta ɓangaren shugabanni wallahi babu kasar da za ta samu zaman lafiya ba dama babu adalci a cikin al'umma azzalima ba ta ba ta cin nasara adalci shine atasin mulki adalci shine atasin zaman lafiya a banka Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗa mana a cikin littafin mai girma banda ta bayyana a ban ƙasa da kuma cikin teku saboda abai baɗan da hannayen mutane suke aikatawa Allah ya yi haka ne domin ya ɗanɗana ma mutane wani sashin abin da suka aikata ba duka ba Allah baya kama mutane da dukkan saban da suke da yana kama bayi da dukkan saban da suke yi to da babu wata dabba da ke takawa a ban ƙasa da Allah bai barka Allah na haka ne domin a dawo a fahimci abin da ake aikatawa ba daidai ba ne a daina zalunci a daina cutar bayi sai Allah madaukaki ya kawo zaman lafiya Allah madaukakin sarki yana faɗa mana a wani waje ya ce mu idan muka yi nufi na mu na kauni ba nufi na shar'i ba mu halakar da wata al'umma wata alƙarya mutanen cikin da sai mu sanya majiya daɗi shugabanninta da masu kuɗi a ciki da masu mulki sai su zama sun zama fasikanci suke aikatawa da nau'ukan fasikanci in suka ci gaba da yin haka sai maganar mu wacce take ta kaddara ta tabbata a kansu sai mu ke su matukar ke. Allah ya umarci annabinsa annabi Dawudu alaihi salam bayan ya ba shi mulki yace ya kai annabi Dawud hakika mun sanya ka zama khalifa shugaba a ban kasa to kai hukunci a tsakanin mutane da gaskiya da adalci kada ka bi son zuciya in ka bi son zuciya to son zuciya zai kai ka ka kauce ma hanyar Allah ta'ala Allah madaukaki kuma ya sake faɗa mana yana cewa kuma ku ji tsoron wata fitina wacce idan ta zo ba za ta shafi waɗanda suka yi zalunci ba su kaɗai a a cika haɗewa suke ka'idar suna cewa fitina ganewa take yi amma ni'ima in ta zo zaba take yi in za a bada ni'ima sai a zaɓi waɗanda suka cancanta a basu amma idan suna ta zuke ta haɗa kowa da mai laifi da wanda bai laifi ba duk sai a haɗa su dan uwa farkon wanda adalcin shi ke amfanarsa a duniya ko a lahira shine shugaba farkon wanda zaluncinsa zai cutar da shi a duniya ko a lahira shine shugaba idan shugaba ya yi adalci sai zuciyar shi ta zauna lafiya ran shi ya kwanta ya zama cikin kwanciyar hankali yake ya huta ba da wani takin hankali amma idan ya zama ya zalunci ya yi cuta to kullum cikin tsoro zai kasance rawarawar zuciya hawan jini ya ta kama shi ya kasa bacci sannan kuma ƙarshe ya rasa mulkin sa ga baki ɗaya sannan idan ya tafi lahira Allah subhanahu wa ta'ala ya sa cikin masu asara masu tasiri. amma sabanin idan ya adalci saboda haka ne ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam ya kwadaitar da shugabanni akan yin adalci yace ku sani lallai masu yin adalci a ranar lahira za a dora su akan wasu mimbarora na haske za ka rika hango su kana tsinkayar su daga nesa alama ce ta shugabanni adilai waɗanda suka yi adalci a duniya ba su zalunci talakawansu sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake faɗin wani homo ga shugabannin da suka yi adalci yace mutum bakwai jinsinsu a ranar lahira Allah zai shigar da su a ƙarƙashin inuwar al'arsinta ranar da babu wata inuwa sai inuwar Allah ta'ala. Na farko wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya fara ambatawa shine shugaban da ya adalci. Shugaban da ya adalci zai shiga ƙarƙashin inuwar al'arshin Allah a ranar lahira, ranar da babu wata inuwa sai inuwar wannan al'arshin mai girma. annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a wani hadisin ingantacce yace tabbacin a duniya cikin alamomin gane mutum yana girmama Allah ta'ala ya girmama mutumin da ya zama dattijo ne furfura ta fito masa alhali yana mutum dattijo musulmi wajibi ne a girmama shi mutum na biyu da ya wajaba a girmama shi kuma alamar girmama Allah ce idan an girmama shi girmama shugaba adi sannan na uku girmama masanin alkur'ani wanda bai zake a wajen karatun alkur'ani ba wato yana ƙaƙalan abin da ba a ce a yi ba sannan kuma wanda bai gaza ya ba ƙur'ani hukuncin kunshen da aka tanadan masa waɗannan mutanen guda uku annabi sallallahu alaihi wa sallam ya nuna cewa girmama su alama ce ta girmama Allah ta'ala wani mawaki yana faɗi game da shi magabannin da suke zalunci ya ce sun yi hukuncin zalunci suka ga damar yi sai bayan yan kwanaki kaɗan ko lokaci kaɗan sai ga su kamar ba yi ba da sun yi adalci da an musu adalci sai dai sun yi zalunci to daga shi ma zamani ya mayar musu da sakamakon zalunci su da bakin ciki da musibu sai ga sun waye gari suna faɗi harshen su na yanayin su na faɗa yana rera musu waka yana cewa abin da kuka aikata shine kuma aka aikata muku wani mawaki yana siffanta halin sayyiduna Umar radiyallahu anhu da adalcinsa bayan an aiko shi ya zo wajen sayyiduna Umar radiyallahu anhu ya tarar da Umar a bayan gari yana kwance babu kulu a tare da shi yana ta bacci har da mun shari karshe sai ya ce ka aminta ka aminta ka samu tsaro daga Allah lokacin da ka tsaye da adalci a tsakanin sai ga ka kana bacci baccin ne mun shari ba ka jin tsoron abin da zai same ka shi yasa lokacin da Allah ya kaddara cewa aka soki da Ibn Umar radiyallahu anhu sai Ibn Umar ya kira Abdullahi ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma yace ya Abdullahi je ka cikin gari ka bincika ni ina jin halana ma al'umma laifi shi yasa aka yi min wannan sakamakon sayyiduna abdullahi ibn umar ya shiga cikin gari duk unguwar da ya fice tarar da su suna kuka me ya kuce ma kuka ai an soki halifan annabi sallallahu alaihi an soki amirul mu'minin ba amma san halin da yake ciki ba ya dawo ya faɗa ma sayyidina umar radiyallahu anhu sayyidina umar ya ce na gode ma Allah da ya sanya ba zan mutu da haƙƙin wani ba a cikin al'umma annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam ɗaya daga cikin manya-manyan malaman tarihi ibn khalidu yana faɗi a cikin littafin sa al-muqaddima yace ka sani wannan ita ce hikima da Allah madaukakin sarki ya sanya ta har ya haramta zalunci da abin da yake faruwa daga zalunci na lalacewar ci gaban ƙasa da rugujewar ƙasa da ci bayanta kuma sannan zalunci shine yake alamta cewa aka ci gaba da yin sa nau'in ɗan adam zai kare a banka ma damar za a ci gaba da yin zalunci to nau'in kan adam ba zai dawwama ba a banka domin wannan duniya Allah ya kafa ta ne ta tsayu akan adalci bai gina ta bai halittai da zanta tsayu da da zalunci shi yasa shari'ar musulunci ta aza wasu baɗai guda biyar ta ce wajibi ne hukuma ta kiyaye abu na farko ta ce dole a hukuma ta kiyaye ma mutane addini dole al'umma ta kiyaye ma mutane addini ba za a yadda a riƙa shigo da abubuwa na ɓata addini a ban ƙasa ba miyagun aƙidu lalatattu waɗanda suka zama suna ɓata aƙidan mutane su su zama kafirai su su zama mushrikai su su zama ƴan bid'a gwamnati dole ne ta kiyaye wannan sannan ta kula da an tabbatar da addinin gaskiya sunna ita ce take kan a ban ƙasa ita ce take jagoranci abubuwan da ake aikatawa ana aikata su ne akan tsari na addini tsari na sunnar ma'aiki alaihi salatu wassalam abu na biyu dole ne in ji al-imam ibn khalifun gwamnati ta kiyaye wa mutane rayukan gwamnatin adalci gwamnatin da ba za ta yadda ana fashi a hanyoyi ba ko fashi a gidaje yan kwanta-kwanta a hanya da yan tashi-tashi daga barci a gida gwamnati ba za ta bar su ba ba za su zauna lafiya ba mafitan gwamnati tana adalci gwamnati ta kiyaye ma mutane hankalinsu abu na uku ke kar ta bari a shigo da miyagun kwayoyi ababen shaye-shaye wanda matasa za su riƙa suna jirkicewa suna zagin iyayensu suna yawo da mugayen makamai suna tare-tare gwamnati ta kiyaye ma mutane dangantakarsu ba za ka bar zinace-zinace yaɗu a bankasa a rika ɗaukan ƴaƴayen wasu waɗanda ba nasu ba ana kaiwa wasu gidaje gwamnati za ta kiyaye wannan gwamnatin adalci gwamnatin adalci tana kiyaye ma mutane dukiyarsu ba za a yadda wani ya zo kawai ya ce wani ya bashi dukiyarsa wa rai ghairi qibi nasu. ba shi ya bashi kyauta ba ba nufin sadaka yi ba kawai ya daga bindiga ya ce ko ranka ko kuɗinka gwamnati mai adalci ba za ta yadda ana yin wannan abin kasa ka duba abin da yake ya faru a zamfara a ce wai yan fashi guda ɗari da hamsin su shiga ƙauye su kakkace mutane kuma su tafi ba a kama ko ɗaya Wasu irin talalabiya ce wasu irin talasuriyar gwamnati ce wannan ɗaya daga cikin manya-manyan malamanmu na wannan ƙasa wanda suka jaddada addini kanin ɗan fodiyo malam abdullahi gwandu ya faɗa a cikin littafinsa da ya rubuta shi akan ya za a yi shugabanci a cikin addinin musulunci ya sa masa suna hasken jagorori ko hasken mahukunta a ciki ya ce ya waje ga shugaba ya kula da adalci da kuma kyautatawa adalci shine ya biya ma kowane mai haƙƙi haƙƙinsa da kansa ko kuma ya wakilta wani ihsani kyautatawa kuma ya ɗauki gabaran kyautatawa da kansa ba ya wakilta wani ba dole daga cikin sharɗin shugaba a tsarin rayuwa ta addinin musulunci dole ya zama an samar da wannan dan kuwa cikin abin da zai ƙara fito da wannan maganar mu fili a ganta balo-balo shi ne a wannan satin ne kwamitin da shugaban ƙasa ya kafa wanda aka ɗora masa nauyin binciken dalilan da suka jawo rikicin zaɓe ko bayan zaɓe ya miƙa rahotonsa da shugaban ƙasa kuma ya gabatar da shawarwari masu ɗimbin yawa ga gwamnati me ya kamata gwamnati ta yi domin fuskantar wani rikicin da watakila zai iya tasowa nan gaba ya za a magance shi kai ya abu tabbas shugaban wannan kwamiti ya aka dama shugaban kasa wanda suka gani a talabijin za su ga yadda ya ga masa haka da hannu zai gani za su ga yana masa haka da hannu ya faɗa masa ƙarar cewa abin da ya ja wannan rikici shine zalincin shugaban kuma ya faɗa masa ya rantse da Allah ya ce ma damar ba a maganin wannan zalincin ba tabbas wannan ƙasar tana fuskantar wani juyin jihadi wanda ba a san ka ba wata fitina wadda za ta iya afkuwa ba a san irin ta ba ba a san karshen ta to da haka muna fata da ma dai a ce gwamnati ta karfi yin waɗannan shawarwari kuma ta aiki da su ba za ta aikata irin yadda aka saba yi ba game da irin waɗannan kwamitoci sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu yana cewa yana ma shugabanni nasiha yace ya ku shugabanni ku sani al'amarin shugabanci da zaman lafiya yana tabbata ne cikin abu uku abu na farko ba da amana amanar da aka dora maka a matsayin ka na shugaba ka sauke ta na biyu huko da kyakkyawan koyi ya shi gabanni waɗanda suka gabace ka suka yi adalci kai ma ka ɗauki tarihin rayuwarsu ka karanta kuma ka yi aiki da shi kai ma za ka ci nasara abu na uku yin hukunci da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar a tsakanin mutane abu na sannan ya ce zuciyar ƙasa tana inganta ne a cikin abu uku abu na farko a karɓe ta ta hanyar haƙƙi na gaskiya sannan a ba da bikin cikin gaskiya sannan a hana yin banna da dukiyar al'umma sai na umar ya sake cewa al'umma ba za su gushe ba a miƙe su samu kefi matukar shugabannin su sun tsayi sun samu kefi idan shugabanni a sama suka samu kefi to talakawa ma za su kefi al-imam al-hasan al-basri babban tajiri, babban malamin fiqh yana cewa lallai Allah subhanahu wata'ala ya sanya shugaba adili ya zama shine tsayuwar dukkan wani wanda ya karkata duk wanda ya karkace to shugaba adili shine zai dawo da shi ya mitar da shi sannan kuma shine shine nufin dukkan wani wanda ya karkace wanda ya karkace shi zai dawo da shi ya sa shi a tsaye sannan shine jawo duk wanda ya lalace sannan shine karfin dukkan mai rauni sannan shine adalci daga dukkan wanda aka zalunta sannan wanda ya shiga cikin tashin hankali wajensa zai tafi shugaba adili in ji al-imam al kamar mai kiwo ne mai tausayi a kan rakumansa wanda yake tausasa musu yana zaɓan musu wajajen kiwo masu daɗi sannan ya kare su daga wajajen kiwo waɗanda za su halakar da su sannan ya kare su daga kyarkeci ya kare su daga dukkan abin da zai cinye su sannan kuma ya kare su daga zafin rana sannan kuma ya kare su daga tsananin sanyi ɗan uwa ginin masallacin layin zamfara da ake ginawa masjidu sheikh muhammad ibn abdul wahab yana nan yana ci gaba wanda suka je yau za su da an kai linka da izinin allah saboda haka nake godiya ga al'umma ga baki ɗayansu shugabanni a farko sannan da dukkan mutanen da suka taimaka cikin mutane masu wadata allah ya saka musu da alkhairi sannan matasa waɗanda suka yi aiki kan jiki da ƙarfi yau ma suka sake yi kuma suke ta yi ko da waɗanda ba a ba su ko ci dukkanin kyauta suke yi muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya saka musu da alkhairi sannan ba mu kushe ba har yanzu ana neman taimako da nau'ukan sa gabaki dai kayan aiki musamman rodi an ba da shawara akan cewa ko da rodi mutum ɗaya ko fara ɗaya mutum yake da shi zai iya kaiwa can inda ake aikin domin ana so a ɗora ginin sama a cikin wannan masu gasa sai su yi gasa su yi rigegeniya Allah ya saka da alkhairi ga baki daya Allah ya ba da ikon taimakawa mun yi haka ne a ƙarƙashin faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa duk wanda bai gode ma mutane ba to bai gode ma Allah ba ana son an baka alkhairi ka faɗi duk da cewa aikin Allah ne ga baki ɗaya kowa ya yi yama kansa ne amma akwai jagorori a cikin aikin wanda za su fi kowa farin ciki idan suka ga aikin ya ci gaba Allah subhanahu wa ta'ala ya saka mana da alkhairi اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم اهدنا فيمن هديت وآتنا فيمن عافيت واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالي اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرس الشقاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء اللهم اهد أبناءنا اللهم اهد أبناءنا اللهم اهد ذرياتنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من أنت وليها ومولاها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم